بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائل العجب العجاب وصانه من شيل اللحن وبروء المحو وكل ما يستراب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه أما بعد إخوة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكي يقول قوديا تبتك الله سبحانه وتعالى مهل السمو madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya ja kwanan mu zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin laraba sha hudu ga watan ramadan hijiran manzan rahama sallallahu alaihi wasallam da garin maka zuwa madina na da shekara hudu, wanda ya daidai da biyar ga watan hudu shekara ta 2023 Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya ƙara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka ta agga islamic center wacce take yola jihar adamawa domin ci gaba da ƙoƙarin fahimtar littafin allah subhanahu wa ta'ala littafin da allah subhanahu wa ta'ala ya saukar saukarwa ta musamman domin ya zama waraka daga duk wata cuta wacce take kawo ma al'umma barazana a junkulansu ko a ɗaiɗaikunsu littafin da duk wanda ya ruko da shi babu shakka zai ga alkhairi zai ga albarka zai ga nasara zai ga ɗaukaka zai samu nasuwa zai samu kwanciyar hankali a rayuwarka ta duniya kuma ko shakka babu da taimakon Allah wannan littafi ko wannan littafi zai zama masa jagora ah, har zuwa da samun yardar Allah subhanahu ta'ala idan an koma gare shi gobe kiyama Allah muke roƙo ya azurta mu da wannan albarka da wannan alkhairi da wannan falala saboda yanayin lokaci ba za mu waiwayi tambayoyi ba za mu kutsa kai tsaye zuwa ayar mu da ba mu gushe ba muke tattauna a kanta aya ta 61 a kan na. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس على الأعلى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا ليس على الأعلى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخوانكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوانكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم فسلموا على allah subhanahu الله لكم yake cewa a cikin wannan aya mai albarka aya ta 61 a cikin suratul nur Allah yake aw ma malakum mafatihahu aw sadiqikum laysa alaykum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata Allah subhanahu wa ta'ala yace babu laifi akan ku babu laifi gare ku ku ci gaba ɗaya shine jami'an au ashtata ko kuma kowa ya zuba ya jaƙe ta ya ci abincinsa a nan muka lura za mu ga cewa an ƙara maimaita raf'ul haraj wa raf'ul ikon wa rafu ma'ana an maimaita tabbatar da cewa babu laifi babu laifi kamar yadda aka buɗe ayar da lafazin babu laifi laisa alal a'ma harajun wala alal araji harajun wala alal maridi wala ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum ko to sai aka ƙara maimaita laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata kaga bayan an ambaci lafazin haraj to an ambaci lafazin juna. Juna shi ma yana bayuwa ne zuwa daukacewar laifi mana la a alaikum ko babu laifi babu damuwa babu wani abin da zai so samu kurai ku saki jikinku ku yi sauki ne daga Allah ko kuma Allah ya halarta muku an ta'kulu jami'an au ashtata mun da a daidai wannan gabar wacce muka ambaci wasu daga cikin bangarorin da suke da alaƙa da ita mun ambaci cewa wannan labazin na cewa babu laifi ko ci abinci tare ku yi tarayya wajen cin abinci kamar yadda ake cewa ciyayya kenan al'adar malam ɗan najeriya ko malam ina ne kan ce malam bahaushe wani kula ta ce su ma haka ce duk dai fulani yanzu dai sun zama hausa su ma a ah, yi haƙuri wasa ne <laughs> ah, ɗabi'a ta kiyayya a ci abinci tare ko kuma in ana so a ci daban-daban to sai muka ambaci cewa cin abinci tare bisa hasken wannan ayar yana nuna mana cewa akwai albarka daga cin albarkar shi ne kusantowar zukata zuwa ga juna daga cin albarkar misali idan da daddare za a ci abincin aka ci abinci kowa ya shiga gidan shi kaga kowa zai je ya kwanta da farar zuciya akan dan uwansa kenan mun fahimta karshen abin da ya haɗa ka da muhammadu da ɗalla da wane shine kun ci abinci da daddare kuka yi fira kuka tattauna kowa ya ce sannan kuma akwai karfafa ma juna akwai nuna cewa a zama na da daɗi tunda har an yadda a zauna ka kawo abincin gidanka in kawo ko koma haɗu dai a gida ɗaya mu ci misali wanda wannan lafazin na jami'an yana tabbatar da kyakkyawar ɗabi'a na mutum ya rika neman waɗanda za su taya shi cin abinci wannan ɗabi'a ce mai kyau ya kasance ba ka jin daɗin ka ci abinci kai kaɗai kana neman abokin da zai taya ka cin abinci ko ba komai idan kana cin abinci da wani abincin ya fi daɗi wani lokaci ma psychologically ta fi jin karfin ka ci abincin saboda shi rana daɗi sai har sai ka ci ba tare da ka an karo sabanin in kai kaɗai ne duk da wanda shi kuma yake ganin za a kawo abincin shi barazana kaga zai fi so ci shi kaɗai <laughs> wanda kuma wannan ba ba kyakkyawar dina ba ce gaskiya kun san rowar abinci aibu ne babba babba babba babba a da da a tsakiya da a yanzu da a gobe da jibi rowan abinci mummunan a ce shi ya sa larabawa in suna so su yi makabila zambo wanda za a wulaƙanta ta a aibata ta to daga cikin abin da suke kushe ta da shi idan aka samu wani ɗan kabila guda ɗaya ya yi ruwan abinci sosai an faɗa a kasuwa sosai abun kunya ne babba rawar abinci wani mai zambo yana ma wata kabila ya yi fata-fata da ita wajen kushe ta yake cewa su wane kabilar wane ne ake da su ba su da kima ba su da daraja su ne fa ƙaunin idan tambahal أضياف كلبهم قالوا لأم لأمهم بولي على النار فتمسك البول بغلا أن تجود به ولا تجود لهم إلا بمقدار mutanen da ko kabilar da saboda tsabar rowansu idan idan tambahal akla idan tambahal abu yahu kalbahu idan karnukansu suka ji haushi idan suka ji karnukansu suna haushi kare kuma yana haushi mai yaushe idan bako ya in ya ga bankwar fuska ya ce to ita wannan kabilar idan suka ji karensu yana haushi ba su ga bakon ba ba da sun ji karen na haushi za su fanci cewa bako ne yanzu sai su kalli mamarsu ku ji wani zamba na cin fuska sai su kalli mamarsu wacce take bakin tukunya tana girki sai su ce yi sauri ki kashe wuta din kada a ga alamar girki idan ba ruwa a kusa sai su ce ki sauri ko fitsari ki saboda a kashe wutar ita kuma mahaifiyar saboda rowa fatum tikul baula buklan an ta da bishi balarabe ma ke wajen zambo wai uwar ko mahaifiyar ita kuma saboda tsabar rowa sai ta ki yin fitsari da yawa yadda ma wutan za ta mutu ita ma sai ta rowan fitsari wala ta juje lahum Ladi bi miqdari ba ta ba da fitsarin sai dan kaɗan to rowa ko ta ko ina rowa ta musu daurin minti rowar hadisi ah, amma da me suke alfahari larabawa ko a al'adar mu ko ina ne da me ake alfahari da ciyarwa da rashin tsoron talauci da kyautatawa da kaza da kaza da sauransu shi yasa wasu daga cikin kakannin larabawa ko iyaye jagorori a larabawa ake buga misali da su wajen karamci da ciyarwa irin su hatin abbaji su abdullahi bin juda'an suka kan manzan Allah su salama Hashim Hashim asali sunan shi Amr ne ba Hashim ba ne sunan shi amma saboda tsabar tuka tuwo da shirya abinci da shirya gara kawai sai aka sa masa suna Hashim sai sunan ya bi shi sai ya batar da sunan shi na Amr amma asali sunansa amr shi yasa ake cewa amrul ladhi hashama sarida da qaumihi qaumun bi makkah musmitina ijafi sunnat ilayhi ar-rihlatan kilahuma safaru ash-shita'i wa rihlatu al-asyaf shine wanda ya fara yin fatauci na lokacin sanyi da lokacin zafi zuwa kasar Syria to kuma shine ya shahara da siyarwa sun kasance gidansu har suna kunna a ci balbal misali daga kilomita daya ko biyu za su kunna a ci balbal in yamma ta yi a sa duk bayan mita ɗaya biyu sai a sa wani a ci balbal bayan mita ɗaya biyu sai a kunna wata wuta bayan mita a kunna me dalili in matafiya ya zo ya gane da hanya da za ka zo inni anar tunarar da a cikin <laughs> ko ka je ka samu abinci a gidan har ya gangamo ya zo ƙarshen gidan kana zuwa sai ka ga su ne sai su baka abinci haka suke da karamci a a abbahin nan da ya shahara da ciyarwa wata rana ya ziyarci wani yaro saurayi so saurayin shi ma mai karanci ne sai yaron yana da raguna kusan guda tara ko goma to hakim yana shigowa sai saurayin nan ya je kama rago ɗaya ya yanka eh, ya nemo mata so da ya fara ci fastafabar ra kamar yadda riwaya take cewa sai ya ji daɗin cin kwanya da ya zo wajen sai saurayi ya fahimci hirarsa ta canza saboda daɗin kai ne a san kai akwai sirri ko ko ba haka ba a takaice saurayin da ya fahimci haka sai ce ina zuwa sai je dinga yanko dabbobin nan sai da ya yanke su gaba daya nan kafin hakin ya gama cin abinci yana an kawo kawuna guda tara an jera kafin ya ci ya ce abin da zai ya tashi bai fahimta ba sai da ya fito sai ga gidan irin kamar jina jina jini can jini can ya ce eh, marhada mai ya faru sai ya ce ra'ayi ka tafaftar ra fa da dabahtuha kulla halak na ga ta ji dadin cin kwanya da jin cin naman kai naman kan ragunan nan ya sa sai na yanka maka su gaba to ba wannan ne zai baka mamaki ba hatim da ya fito sai yake ba da labarin karamcin wannan yaron duk da karamcinsa sai yake cewa kamar kai ne ka shahara da abu sai ka ce yau na ga wanda ya kure sai ce yau ya ga wanda ya kure shi sai aka ce a kan raguna guda bakwai a guda tara ko goma ka ce ya fi ta sai ce kwarai ya fi ni karamci dalili shine shi ya yanka karshen abin da yake da shi ne ni kuma abin da nake bayarwa ina barin wani yau da haka babu mamaki mai sadaka da naira ɗari biyar ya fi mai sadaka da naira miliyan biyar ƙila mai ɗari biyar ƙarshen kuɗinsa kenan shi kuma mai miliyan biyar yana da biliyan ɗaya a ƙasa wa ya fi farauci mai ɗari biyar shi ne ma'auni a rai da gaske to kun san hakim sai da ya biya saurayin nan da raƙuma ɗari kowane rago sai da ya koma raƙumi goma hatim yana cikin wanda suka shahara da irin wannan karamci shi yasa har ake jin har ake buga misali da shi butan mam a cikin kasidar da yake cewa yake kwatanta wani sarki yake sarki yake cewa iqdamu amri fi samahati hatim fi filmi ahnasa fi zakati yasi yake cewa kai abun yabona iqdamu amri a wajen jarumta kamar amr bin madi ya karbe a wajen kyauta fi sama haji hajjin kyauta da karamsu na hajjin kaga sai ake buga misali da shi fi hilmi ahna a wajen haƙuri da kawanci da dattako to ko ahna bin kai ne kai kawa fi zakali ya fi a wajen kyastuwar kwakwalwa basira da manya to ko alƙali biyar ya kai kawa to abu ishakar kindi yana wajen sanda aka yi wannan maganar da shi da wasu 'yan fada sai suka ce kaga wannan mawakin yana kwatanta sarkin mai daraja da wasu da wasu a larabawan ƙauye wai kawai don sun shahara da kaza ya ai ana ya kamata ka buga misali da wanda sun kai kafaɗan sarki ne girma da tsawo ya za ka kwatanta shi da larabawan ƙauye to mawakin da yake kan shi yana ja kwanyar tana kawo wuta sai ce la tunkiru darbi lahu min dunihi ko la tunkiru darbi lahu man dunahu matsalan شرورا في الندى والباسي فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس yace din kun ji na kwatanta shi da waɗanda ba su kai shi ba waye yace muku a misalin buga a wajen buga misali dama sai a biye daidai ko ba ku karanta suratul nur ba Allah yana cewa Allahu nuru samawati wal ard matalu nurihi ka mishkatin fiha misbah aka ambaci hasken fitilla to hasken da Allah hasken da yake gama duniya na Allah za a kwatanta shi da hasken fitilla ne amma kuma Allah ya ambaci hasken fitilla ba yana nufin ɗaya shi ta ba take anan ya ambaci wannan eh, baitocin a lokacin sai shi abu da tsakalcin ya ce wannan saurayin mawakin nan da ya kawo wannan basirar da ya kwatanta ya ambaci yadda Allah ya buga misali kyakkyawan misali da abin da tabbas bai kai ko kusa ko alama an kusanto da shi ga kwakwalwa ne kawai ba wai kamar cece ne ba sai ce mai irin wannan kwanyar ba zai daɗe a duniya ba in ji abu isa ɗauki ya ce mai irin wannan basirar da ya buge wannan misalin ba zai daɗe a duniya ba aka ce mai dalili ya ce ka annahu yan hasu min aqlihi ai kwakwalo kwakwalwar da yake yana cinye ta da basira ko irin su ba ta daɗe kuma bai daɗe ba ya bar duniya a takaice ya buga kyakkyawan misali ne akan karamcin hajji da makamantansu النبي إبراهيم حتى الله سبحانه وتعالى يبيش هل أتاك حديث بيت إبراهيم سيتي المكرمين المكرمين من الذي أكرمهم إبراهيم هل وزن رواية آه، إسرائيلية آه، آه، إسرائيلية هنا أنبتا شواء النبي إبراهيم يتاشي شن أبنتي بها يتاشي ما يشاء أبنتي شيء سيعني هما تتاشي شن أبنتي سيعني هما تتاشي ta kai ma wasu sukan yi tafiya su je anguwa kaza ko kaza don su nemi wanda ke cin su cin abinci ina ga wanda shi in ya ji baban ya zo ne zai toshe karamci a babin abinci ɗabi'a ne mai kyau ɗabi'a ce mai kyau tana sanya ƙauna tana sanya tana lallashin zuciyan makusanta tana sanya ah, wani zumunci na kusa shi yasa a al'adar larabawa a wajen gini akwai wani abin da suke kira alfirya babul firya firya ita ce idan aka yi gini ga garu ko katanga ko bangon gidanka ganawa to daidai nan sai ka fasa shi sai kai wani windo windon za a sa mai labule a rufe shi amfanin wundan shine da ka da ya ya nuna a gidanka kawai sai ka daura a wannan wundan ni kuma da na zo irin hantsi ya dubulu da yi kawai sai in daga wannan labulan sai in ga abin da ka sai in dauko ni ma can in an gasa a gidana ya nuna sai in daura maka a firya kai ma kawai sai ka dauka ko kai ko iyalan kau haka suke yin firya suna barin firya tsakanin gidajensu akwai shirya tsakanin gidajenmu yanzu waro ma take ji kada a shiryo maka ta shirya a cikin Allah ya samu dace Allah ya kara mana kwanciyar hankali shi ya sa za ka fahimci cewa da za mu koyarwar shari'a da rayuwar mu ta yi daɗi shi yasa za ka ƙara fahimtar sirrin da ya sa magabata rayuwar ta fi ɗanɗano duk da cewa ba su da kayan more rayuwa mu kuma ga kayan more rayuwa da kayan alatan amma kai kana jin rayuwar ba ta da gaske wallahi ko kai yanzu idan ka tuno rayuwar da a babu ɗin sosai sai ka ji kafin jin annashuwa da farin ciki yanzu kuma gashi akwai da yawa amma balagatul qulubul hanajir kowa a nan kowa ya yi hangin din kanshi da damuwa Allah ya samu dace saboda haka wannan lafazin na laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata yana koyar da mu tarbiyyar karanci tarbiyyar kyautatawa tarbiyyar mikawa, musamman a babin abinci fa da dakhaltum buyutan فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة الله سبحانه وتعالى yace idan kuka shiga sai da da falsun buyutun kuka shiga gidaje duk sanda kuka shiga gida fa sallimu ala anfusikum ku yi ku sallama lafazin ku kan ku sallaman nan yana da wasu sakonni a fakaice daga cikin sakonnin shi ne sanda ta shigo gidan ai akwai mutane to amma sai aka ce fasallimu ala anfusikum kai ma kai ma kanku sallama yana nuna cewa dukkan alkhairin da za ka isar ga wani to kai ne da beneficiary na wannan alkhairi yanzu ta ce assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku addu'a kai waye zai fara amfana lafazin fasallimu ala anfusikum yana nuna cewa kai zaka fara amfana me dalili kayi ma wani fatan alkhairi me dalili kayi ma wani addu'a me dalili ka so wani da ci gaba sai aka saka maka da kai ma alkhairin Allah da taimakonsa da ka da sa ke waye ka wannan ya yi kama da addu'ar da take mawani an zahare bai in kai ma wani addu'a a sujada a addu'arka tsakaninka da Allah sai mala'iku su ce wala ta misluhu kai ma Allah ya yi masa irin abin da take roƙa masa waye ku morewa yanzu kai ta ku morewa me dalili kai bakin ka ne mai dalili yayi ma wani addu'a wannan addu'ar kuma ta mala'iku daga bakin laya ya suna Allah ma amarahum masu tsarki kaga kana ma dan uwanka addu'a mala'iku suna fata, sai ka fahimci da wannan ashe babban marowaci shine wanda bai san ma mutane alkhairi dalili kai yana ma kan shi ne bai sani ba wallahi azumin haka daidai gwargwadon yadda kake son mutane da alkhairi daidai gwargwadon yadda agaji da taimakon Allah zai zo rayuwarka wannan babu ɗayan biyu a ciki ba wai lissafi bane da za a ƙara duba a'a haka yake tun jiya da gobe da jibi baya canza wannan ta ji da bi sunnatin lahi tawdila sallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba tahiyatan gaisuwa ta musamman gaisuwa mai martaba mai kima me yasa ta zama mai kima saboda daga wajen Allah take Allah ne ya koya muku ne za ku faɗa yanzu da wannan sai ka fahimci kimar sallama sallama ba kawai haka nan aka yi tunani tun warka sallama Allah ne ya ce ku yi kuma sai mata stamp da cewa mubarakatan tayyiba ba mai albarka mai tsarki ashe gwargwadon yadda za ka rika mutane sallama gwargwadon yadda albarka za ta kewaye ka amma wace irin sallama sallamar da za ta fito daga zuciya ya zama na kalmar sallamar tana wakiltar zuciyar ka ne assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku a gare ku ina faɗa da baki harshe na yana wakiltar zuciyata me a cikin zuciyar mai sallama san alkhairi san ci gaban ku kyamar duk abin da zai cutar da ku sannan ba mai tsarki me ya samar mata da tsarki saboda abubuwa da yawa daga ciki daga wajen Allah ta ke, dalili na biyu ta hada assalam sunan Allah shi yasa wasu yashin malamai suke cewa ita kalmar assalamu alaikum sallaman nan kalma ce da aka gwanance a larabci wajen kera ta akwai kananci a cikinta na larabci da yawa suka cinga bayani bayani mai faɗi sallaman nan ko za ka iya littafi a kanta sallama wannan sallaman da kuke za ka yi littafi a kanta suka ce assalamu alaikum ai assalamu minas salami alaikum السلام aminci daga ina min salam daga wanda sunan shi aminci Allah kenan alaikum ya tabbata a gare ku to labari ne ko addu'a hmm? labari take yi ko labari take bayarwa ko addu'a addu'a in addu'a take yi ma'ana ina roƙon muku kaga wata ma'anar sai arju salama min salami alaikum ina muku fatan aminci daga mai ba da aminci Allah kenan gare ku yanzu da wannan ma'anar baka gano sirrin da ya sa manzan rama salasalam ya ce afshu salam wasilul arham wasallu wannan suniyam ta dukkulunar jannata bisalam afshu salam تدخل الجنة بسلام أفشو السلام السلام نجيسوا تدخل الجنة بسلام كشكتش الجنة شن أمين وأي مما لجن الجنة السلام دكاكا سلامة باو الله دكاكا سلامة سلما دكاكوتو دكاكا تتشير زوجيا wacce babu jin haushin dan uwanka a cikinta in ka yi da niyyar bin umarnin Allah wallahi al'azim in Allah ya karba wannan sai kai ka aljanna sai kai ka aljanna ba girman abin ba ne abin da yake da muhimmanci shine da wace manufa aka yi akwatin zuciyar black box din ba white box ne ce white box farin akwatin ba bakin farin akwatin zuciyarka ne ke dauke da da yake cikinsa sa shine abin aka to in ka gano wannan sai ka gane rowar da muke makammu na alo hello ka mun masanya ta da rahama da jin kai da albarka tana ta hello hello hello akwai lada babu lada amma ka ce assalamu alaikum ba a waya kwarai da gaske ta hello hello shi ke nan helen amma assalamu alaikum ba kana tuna allah ne ya ce kai kana tuna manzara su sana ya ce kai kana yanzu sallamar da misali daga shekawar alfijir zuwa yau so nawa kai waya wanda ya fara lissafowa shine wanda bai yin wani, ko ba haka ba wanda ya tunanin so ne shine bai yin wani, to ka kaddara a duk wayan nan ka ce assalamu alaikum an ce wa alaikum assalam ladan ka nawa sallamar ba da Allah yake tahiyyatan min indillahi mubarakatan tayyiba Allah ne mata wannan sallama saboda haka a rayuwar mu jama'a akwai kofofin alkhairi akwai kofofin albarka sai dai wasu kofofin muna bacci muke wuce su ko muna jinjiri shi yasa ba ma faɗa tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba wannan lafazin na fasallimu ala anfusikum da aka fito da lafazin sallamar an yi la'akari da umarnin Allah ne fasallimu ala anfusikum sai aka ce fasallimu sai ya haifar da assalamu ala anfusikum alaikum tahiyyatan min indillahi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh duk sai aka narkar da tahiyyatan min indillahi mubarakatan tayyiba mun fahimta duk yana daga cikin wancan kanikancin da na ambata na cewa kalmar sallama wata duniyar ilimi ce wacce take da faɗin gaske wanda za ka amfana da sirrori da hikimomi da yawa waɗanda suke cikin wannan lafazi ta kai كذلك يبين الله ayati na'am ne هي لفظة كذلك يبين الله لكم الآيات waɗannan hukunce hukunce waɗannan bayanan tun daga laisa alaikum ko laisa alal da makamantansu jama'a bayanai ne daga Allah ba shafa labari shuni ba ne ba wanne yin tunani ba a Allah ku masanin alkhairi gare ku ku kuma ala ya alamu man khalaqa wa huwa al khabir shine masanin maslahar ku da alkhairin ku to shine yake muku wannan bayani wannan jumlar tana fa'idantar da cewa gwargwadon rukunka da koyarwar ƙur'ani da sunar manzan rahama sallallahu da gwargwadon abin da za ma'aunin da za a duba a ce kai mai hankali tunda Allah ya ce da Allah kun ashe ma'aunin hankali shine bin ruko da ƙur'ani da sunar manzan rahama sallallahu da aka karkace min basirarka kwanyanka ta kai kaza exposure ka na je kaza na a kawai a gani a koyi da bin umarnin Allah da koyi da manzon na ya hujja sallallahu sallam kazalika yubayyinu Allah lakum da ayati kun tafi. daga cikin fa'idodin wannan aya mai albarka fa'ida ta biyu bayan wannan da muka ambata fa'ida ta biyu ita ce shari'a tana koya mana daga kafa da ba da hanzari lokacin da ake bukata idan kai magidanci ne ka sanya doka kai jagora ne a ofis ka sanya doka kai shugaban makaranta ne ka sanya doka to ya zama na ana considering exceptional situation yanayi na matsala da nura ya zama na akwai daga kafa a kai kada a ce an yi doka babu numfashi babu daga kafa yankan tako Allah mahalicinmu wanda ya wajabta mana yi masa biyayya biyayya ta kai tsaye gashi yana cewa wani an masa afuwa wani an ba shi dama wani laisa alal harajin wala al harajin yana da kyau sanda za a yi doka sai sanda za a ba da umarni a ɗarrika la'akari da masu rauni masu matsala waɗanda ba su da hali waɗanda ba su da kaza a samar da manumfasa gare su wannan cikan hankali ne da hangen nesa fa'ida ta hukun ƙarƙashin wannan ayar ita ce ashe musulunci da shari'a ba sa san wariyar launin fata ko launin aljihu shari'a ba ta son wariyar fadin aljihu wariyar yanayin rayuwa a kan abin da zai yi a haɗu a kai sai sa aka ce ku daidaita sau. kafadarka tana gugan kai direba alaji tana gugan kafada mai gidanka a masallaci ko ba komi ka ce ko dai anan ma haɗa kafada ko anan dai a dan hada dai eh? wuri baya gugan wuri anan. shi direba ga alaji kaga wuri bai gogo wuri ba wuri ya goge fasa misali <laughs> so a takaice Allah tana nuna mana mu a zo a ci abinci a haɗe a je gidan wane a je gidan wane in ka koma ma makaho gurgu kaza duka halittu ne na Allah Allah ne ya kaddara haka saboda haka ku daina gina bambance-bambance tsakanin ku ko ku shata wani layin fisa irin wannan bambance-bambance ba daidai ba fa'ida ta hudu karkashin wannan ayar ayar tana tabbatar mana da falalar cin abinci tare da albarkar da Allah subhanahu wata'ala yake sanyawa yake sanyawa ga abincin albarka anan in aka ce albarkar abinci ko lafazi ne fa mai faɗi jama'a albarkar abinci tana gangarowa har ta kai tasirin da zai haifar a jikinka bayan cin abincin cikin albarka ne abincin da ka ci kana nishaɗi kana farin ciki kana kama kanin labarai tasirin shi ba za ka haɗa da abincin da ka ci ranka a mace ba sau da haka idan aka zo aka yi taro aka ci abinci ana fira ana nishaɗi, ana annashuwa ashe albarkar za tana da alaƙa da a sanya albarka a adadin abincin kuna da yawa ya ishe ku a sanya albarka wajen tasirin shi a jikinku saboda farin cikin da aka samu lokacin da ake cin abinci kwarai kaga wannan wata albarka ce da ba a ganin ta amma za ta shiga cikin jikinka wanda wannan ko a kimiyyance masana kimiyya sun tabbatar da haka na taba ganin wani ah, documentary da Jamani suka yi da dadewa tun wajen 2009. 2008 kenan suna magana a kan tasirin abincin da matarka take girkawa a jikinka wanda ita take girkawa da kanta a da gaske tasirin shi a kan lafiyarta suka ce ko shakka babu zai yi daidai da girkin da mata ta yi wacce ba ta kaunar ka ba akwai tasiri kuma suka faɗi fak da abubuwa suka baje koli a na tattaunawa sau da haka wanda mai girki kullum ita take mai girki ba mai matarsa ba akwai wani abu da ake rasawa na tasiri da amfani har da gaske to kaga wannan shine zaka gangaro babu albarkar da wani wasu abubuwa waɗanda suke da alaka da abinci duka wannan yana nuna mana faɗin ilimin jama'a ilimin nan wata duniya ce sai inda ka tsaya kawai in kana gaba kana gaba idan kana dan tsakiya tsakiya kana tsakiya idan kuma kana can sai ka hango eh, alkhairai har ka kamo babban wannan ayar fa'ida ta biyar tana nuna mana muhimmancin ziyarar juna tunda in na zo gidan iyaye gidan kawunnai gidan an ce ba laifi mace abinci ai sai da na zo gidan ta a yi ziyara ke sau da haka wannan ayar tana fa'idantar da mahimmancin ziyarar juna sannan aka ambaci waɗanda suke gaba gaba har sai aka gangaro aka zo karshe ausa ne abokai fa'ida ta nawa ta shida wannan ayar a fakaice indirectly tana nuna mana mahimmancin sanin halin da 'yan uwanka suke ciki tunda an ce ba laifi ku je ku ci abinci sai a gidansa to in ka je ka ga lokacin cin abincin ya yi ba a kawo ba kuma asali an ce kar ka yi rowa kar a yi rowa inda akwai da an kawo Ta gaba a kawo ba har la'asar ta yi ba a kawo ba ya nuna mu so gobe ka aiko da wani abu fa'ida ta gaban fa'ida ta bakwai wannan ayar tana nuna mana muhimmancin amince ma juna amince ma juna tunda aka ce babu laifi ka shiga gidan kawunka babbanka wane nata ya zando, ya gwalgwal ya diko ka ci abinci yana nuna akwai amincin ba za a cutar da kai a cikin abincin ba ce sai na ga waɗanda suke sanya ma ɗan wansu wani abinci a ciki na wani abacin abinci sihiri da wani tofe-tofe da kwallon kwalle wannan ayar har wala yau fa'ida ta takwas tana nuna mana muhimmancin abokantaka a cikin al'umma kada ka zauna ka ce kai ba ta kai har alfahari kake yi ni ban da ban da wani aboki gaba ɗaya ni kaɗai nake rayuwa a annan ba abin so bane in na gashi Allah ya ce ausari bi fa'ida ta takwas wannan ayar tana tabbatar da muhimmancin sallama wajen haɗa kan al'umma da sanyaya dumamar yanayi tsakanin zukata ma'ana jin haushi da ake yi wane zai san wane wane da za mu raya sallama sunnar sallama a tsakaninmu da zukata sun matso kusa to kaga wannan yana nuna ba daidai bane kai kuma an maka sallama ka ce yawa eh, aka ta ka zo kai a sunnanta salamu alaikum yawa ba na bi yawa barka ne a yi ma sallama kuma ka hansa da yawa a ina ta samu yawa ita kuma sallama ga ta a ƙwararri aya ta a fa'ida ta tara wannan ayar tana nuna mana cewa shi shari'a bata bar komai ba in har abin da za ku faɗa in kun haɗu sai da ake mata bayani ko in ka shigo gida ashe shari'an nan gagara ba wuce ba abinda ta bari komai sai da aka koyar da kai inda gizo ke saka ɗayan biyu shin mun leka mun hango da muka hango mun yi aiki da shi nan ne matsalar su fa'ida ta goma wannan ayar tana tabbatar mana da cewa shari'ar musulunci addini ba wani ne kawai zai yi tunani ya ce to ku yi kaza ko na ɗauke muku zunubi kaza ko na yi muku gafara ko na yi kaza Allah ne ke laisa alal a'ma harajin kafin a samu wannan to akwai haraj yaushe aka ɗauke harajin da laisa alal a'ma ta sako sau da haka waye zai ce ya halatta kaza Allah da manzansa waye zai ce kaza haramun ne Allah da manzansa waye zai ce in kai kaza kana da lada Allah da manzansa waye zai ce yin kaza zunubi ne Allah da manzansa waye zai ce nayi maka gafara Allah manzan rahama sallallahu alaihi zai isar maka da sakon Allah na gafarar Allah mun fahimta amma wani ba zai yi tunani ya ce to ina gani wannan ba daidai ba ne ina gani kaza haramun ne ina a'a kaza a'a wala ta taqulu liman tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhib inna alladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun tabewa da asara da lalacewa tana nan takanan na rayuwar waɗanda suke kagar ƙarya su dingina ma Allah ce kaza haramun ne kaza halas ne kaza kaza da ya yasa jama'a mu tarbiyyantu da wannan tarbiyyar idan ka ji abu ya zo daga Allah da manzansa cewa kaza haramun ne ka ce sami'na wa atayna wa abana idan ka ji ya halatta shikenan amma ka zo ka dinga wata falsafa kana jujjuya abu domin sai ka halattar da abin da kai ka san haramun ne wannan ba daidai ba ne ƙofar halaka mutum yake buɗe ma kanshi Allah ya kare ah. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka yubayyinu Allah mun gama wannan sai mu shiga aya ta gaba إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك استأذنوك لبعض جهلهم فأذن لمن شئت منهم فإذا استأذنوك فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم واستغفر لهم الله Allah subhanahu wa ta'ala cikin wannan sura mai albarka aya ta 62 yace innamal mu'minun mu'minai na gaskiya mu'minai yan asali waɗanda aka yi masa stam aka yarda da imaninsu jama'a tun daga nan an riga an nuna matsayin sahabban manzo Allah ma'ana imanin ku Allah ya yarda da shi shi yasa ya ya fuskantar da wannan jumlar gare ku ku wane sabon manzalar إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جانب مؤمنين قتيا سوني باين الله وتندى سكي إيماني دا الله دا منزل وإذا كانوا معه على أمر جامع إذن سككة شيتا رد من زم الله صلى الله عليه وسلم أوجا تتونا وأكم ون موضوع بمهمنش هو ونتارو هو ونزمان مسمى ولم يذهبوا باسا تاشي سبر su bar manzon Allah sallallahu da sauran sahabbai hatta ya tsargino har sai sun nemi izinin manzan sassala kaga wannan wata tarbiyya ce ake masu sahabbin manzan rahama sassala kamar da muka ce kuma wannan sura sura ce ta tarbiyya ba wanda ba a taɓa ko kuma ba wanda ba a fuskantar da tarbiyya gare shi ba فإذا استأذنوك لبعض شأنهم يا محمد صلى الله عليه وسلم يا منزوم درجة idan bayan Allah nan waɗanda suke tare da kai sahabbai kenan idan ta'zanuka idan suka nemi uzurin idan suka nemi izininka li ba'd sha'nihim domin su je su wata hidimar su domin su je su biya wata bukatar su domin su yi wata hajar da take gaban su mutane da suna da bukatun su to ba zalli man shi ta minhum ka ba da izini ka ba da dama ga wanda ka so daga cikinsu wastaghfir lahumullah bayan ta ba su izini ka hada musu kuma da neman gafarar Allah Allahu akbar Allahu akbar kun ji yadda aka fuskantar da magana ga manzon Allah sallallahu kun ji irin umarnin da aka yi masa umarnin da yake firke yake hada da kauna da san al'umma da alkhairi kuna tare da manzo Allah sallallahu sai ɗaya daga cikin ku yace ya rasulullah ina da bukata kaza a bani dama in je zan je in siyo misali kaza a kasuwar jineta sai a ce an baka dama je ta kuma Allah ya maka gafara wannan yake nuna tsauna yake nuna sanka da alkhairi ana sanka da alkhairi sannan Allah ya ce inna Allah ghafurur rahim Allah da ya umarce ka cewa kai nema musu gafara ya siffanta da gafara da jin kai saboda siffantuwarsa da wannan siffar shi yasa ya ce ku roƙe shi ka roƙa musu gafara saboda an san in ka roƙa za a ansa maka shi yasa aka ce ka roƙa an siffanta da gafarar da jin kai mun fahimta ah, wannan lafazin na cewa ka roƙa musu gafara babu mamaki wani hankal kwakwalwarsa eh, ta kulle cewa to me ya kawo ambatan cewa a nema musu gafara akwai dalilai daga ciki wallahu alam kamar yadda malamai suka ambata shine uzuri na wanda zai nemi uzuri daban-daban ne mana wanda zai nemi a yi masa izini a kan wani uzurinsa wani zai misali zan kai yata ko zai kai yarsa asibiti wani zai je kasuwa ce bane wani zai je kaza wani zai je kaza yanzu waɗannan uzurrukan suna mataki ɗaya ne akwai uzurin da kai da kawai ka haƙura ba to in aka samu ɗaya daga cikin kukusa habbai yanayin uzurin da dama ya haƙura da ya ji amma dai ya nemi aka ba shi dama to sai aka ce Allah ya masa gafara to ko da akwai tasgaro wajen neman uzirin nan bai kai ka nema ba to an nan da sai uzirin naka daga nema maka gafara ka tafi لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم باب ما ماكي يا زكا حرام معنى إنا أعطيناك الكوثر ka gano alkhairi mai yawa da Allah ya ba da Allah sallallahu saboda haka shi annabi da shi sallallahu alaihi alkhairin mai yawa a majalisin sa ma ka nemi uzuri alkhairi ne gare ka din za a jona maka da neman gafaran Allah gare nema maka gafaran Allah sallallahu alaihi wasallam inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar in Allah ya kai mu gobe za mu karasa bayanai akan wannan aya eh, sai mu kai karshen sura insha Allah wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh